an yi mana mana maganganu wanda yake an nuna kamar mu kanawa ba mu san me muke ba ko? Wai duk duniya a ce wai sai Kano za a yi tashin hankali? Amma ai mun nuna musu a zaɓen farko akan cewa ba za a yi tashin hankali. Duk wani wanda yake neman jafa'i ya faɗa mana a kan ta koma Amin. Uwa ɗaya uba ɗaya. Kuma na ce la ilaha illallah. nan ce ya wani daban na in akwai ya ya sa ka aiki imani ba sai ka so wannan uwan idan ko haka ne kuma haka ne ina roƙon arziki abu guda wallahi mun ba jama'a mun ma wallahi ina roƙon arzikin abu guda amma dan Allah mu yi zaman lafiya idan idan wanda ya ci a mara masa ba ku ji ni da kyau wanda bai yadda ba akwai hanya na shari'a wanda aka amince aka yadda ya bi amma sun da mun ce la ilaha illallah gaba ne kada ku ka sauka wa dan uwanka ya za ka yi da kalmar la ilaha illallah

sai da kai ba abin da zai faru in dai soyayya ce wallahi masu kaunar ka ne kuma daman ku ai ku daman kuna tare da masu gaskiya ne Ama, daban amma an mun alkawari za mu kashe